ikhlasi da baka da Allah muna gode masa na neman taimakonsa na neman gafararsa na neman tsarinsa daga munanan ayyukanmu bayan haka babu wanda a shirye sai wanda Allah ya shirye ta shi sannan kuma duk wanda Allah ya nufa da mata, babu shakka ba mai zai shirye ta shi ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya kuma annabi mu abin kaunan mu shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sani manzon ne Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare shi iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya rubuta sunna ya bi hanyarsa a zuwa ran tashin alkiyama ba haka yan uwa musulmi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka babu hanya ga mumini illa ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kowane mai sani zai mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko babu wanda adda wata makoma cikin bayi ba ce wurin Allah komi dadewa komi karfinka komi ikonka duk damar da kake da ita ƙarshe dai makomarka guda ce shi ne wurin Allah haka wanda bai da wani ƙarfi bai da komi bai da kowa shi ma makomarsa wurin Allah ce tun da makoman nan duka guda ce wurin Allah to babu abin da an magani sai mutum ya ƙoƙari ya shirya da wannan wanda makomar take gare shi ne Allah me idan baka shirya ga wanda makomaka take gare ba ran da ka koma gare ya kake tunanin ka samu kanka dama hudu gumbayo ta yi magana ne a kan abin da ya shafi mutuwa da kuma sharuɗa da hukunce-hukunce na ta'aziyya domin ta'aziyya a musulunci haƙƙi ne akan kowane musulmi zuwa ga ɗan uwanshi musulmi idan ya samu rashi na mutuwa wani daga cikin iyalansa suka mutu to haƙƙi ne ga 'yan uwansa musulmi su yi mishi ta'aziyya yana daga cikin haƙƙi na musulunci wanda ya sa tsakanin musulmi 'yan uwa da juna saboda haka akan abin da kudu ban mu magana a kan cikin. sannan abu na farko 'yan uwa sama sanadin a ce a yi ta'aziyya ne mutuwa mutuwan nan ba ta da makawa babu shakka kowa sai ya koma zuwa ga Allah ita mutuwa kowa ce wanda kowa sai ya bi ta ba wanda zai je lahira sai ya mutu in ma aljanna ce ba wanda zai shige ta sai ya mutu in ma wuta ce ba wanda zai shige ta sai ya mutu saboda haka mutuwa kowa ce ta kowa da na kwarai da mugu da fajiri da wanda ya fi Allah da ma wanda ya kafirce ma Allah kowa wannan kohar sai ya bita ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya yadda da Allah ko bai yadda da Allah ba shi yasa mutuwa al'umma yan adam gaba ɗaya sai ittifaki akan gaskiya ce ko mi ka harshen mutum baka taba jin wanda a yi da shi kida sai babu mutuwa ba domin ita dole na kai da ita don sai a tambayi ka ina kakan kakan kakan ina kakan ka ina baban ka kila kila cikin ɗayan ka ba akwai wanda ya mutu ka gani kila cikin abokan ka ba haka kuke ba da ke kuka taso akwai wanda babu cikin ku ka ita ba ta bukatar a ƙarya ta abinda dai take bukata a yi mata magani menene maganin mutuwa shine shiryawa da Allah shi dai ne an maganin mutuwa ba ta da wani magani banda mutum ya shirya da ubangijinta shi ne Allah subhanahu wata'ala bisa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin alqur'ani ayoyi suna da yawa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah Allah ya ce kowace rai sai ta dandane mutuwa rayuwar nan ta mutunci ta iske ce ta mala'ika ce ta aljari ce yasa Allah ya ce kullu nafsin bai ce kullu insanin ba don ka san ba abin ba ga mutum ɗaya tsaya ba ba a ce aljannu ba ko wani aljani ba ba a ce ko wani mala'ika ba Allah ya ce ko wani rai duk ran da Allah ya duk jikin da Allah ya haɗa da rai ko na menene wata rana sai ka ga jikin nan babu rai in ƙwaro ne muddin dai an busa ma rai to busa mare alama ce ta cewa za ka mutu daga ran da ka fara ɗa, to alama ce ta cewa za ka mutu don sai an waye gari wata rana sheɗan nan tana da lokacin da Allah ya ɗiba mata a cikin jikinka ko ice ne ko daga ran da Allah ya raya shi ya fara samun rai to alama ce ta cewa wata rana sai an neme shi a masa sai Allah subhanahu wataala yace qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum mutuwan nan da kuka gudu kuna tsoro Allah ya ce babu famaka wallahi sai ta same ku to abin da aka yi da tsoron da aka yi wani ma saboda wai tsoron mutuwa bai ma san ai labarin mutuwa kusa gare to ai gudu da bauta ba gudu ina za ce gudu da mari bai hana bai maganin bauta wani bai zuwa sallar jana'iza wai don kada ya ga mutuwa hankali ne ya tashi wani bai zuwa makabarta wai don kar a tuna mai mutuwa Allah ya ce mutuwan nan da kuka wa gudu ba innahu mulaqikum lallai sai ta same ku ita mutuwa ita za ita iske kada kanta ba kai zaka je inda ba kai zaka dade ta ba kuma duk inda zaka mutu kai zaka kai kanka da kanka ana kankan ma kana cewa sai na ta iyalanka na ta haba alhaji bari har gobe ka kaji Allah ban in ni bari har gobe gaskiya kayan lokacin ba zai san ba sauri ni kai ana alhaji bari har ta ta yana cewa ina Allah sai a je in wani ya zo a gaya mai na wuce a cikin zai kai kai ne ne inda zai mutu bayan an aure sai a a ce ai wani ya yi hadari ya mutu da ce Allahu akbar ka gani nan muka kankan mai kada ya je sai ya kai duk inda zaka mutu kai zaka kai kanka da kanka kuma babu wata dubara duk dubara da za a yi wallahi sai ka kai ana kuci kuci ana kankan ma sai ka kai kanka inda za a dauke ɗanka da kanka inda zaka gina rami ka sige can ƙasa mala'ika sai ya bi ka can inda zaka gina bene hawa ɗari ka ma rage mai hanya a ka rage ba sai ya fi ɗaukasa ba da can da in za ka gina bene gida ɗari ka hau ka ma taimakai ka rage mai hanya sai ka sai a ɗauki ran ka ma rage mai wasu kilomita kila sai ya fi ɗauka sai yanzu ya huta daga can amshirin sai zai ya koma kenan a ce babu wata matsawa. Allah ya ce aina mata kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada saboda haka waki in abinda duniyar nan ta bamu na labarai da tarihi ya nuna mutuwa ba wanda zai kauce mata domin da akwai wanda mutuwa za ta bari wallahi da annabawa ne da manzannin Allah don in ka haɗe mutanen duniya gaba ɗaya Allah ya hisan su bisa ga kowa ga al'ada ku abinda duk mutum ya hisu to ana tsammanin ya raga mai inda mutuwa akwai wanda za ta raga ma da annabawa ne da manzannin Allah cikin annabawan ma shugaban annabawan gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa da duniya da lahira Allah bai halittu wanda yake so ba kamata ba taɓa samun wani ɗa guda da ya taka ƙasa ya taka ƙawa sai bisa kasa wanda ya kai daraja annabi Muhammad ba ba samu ba taɓa samun wani wanda sama tawwa inuwa wanda ya annabi Muhammad ba kamar ina yake yana nan Allah ya karɓi abi ne kenan mutuwa inda ragowa ga Allah na sa ka a mutu da manzon Allah shi kowa tantanta duk duniya ya ci gaba da rayuwa Allah kuma ya riga ya hukunta cewa kullu nafsin za'iqatul maut kun ba a tiri kowa ba saboda haka mutuwan nan tana nan jama'a mutuwa musiba ce mutuwa babban musiba ce kina za ga duk inda ta fada sai kaga alamun ta fada za ga an yi kwat maza da mata da yara da abokai da yan uwa da dangi da masoya kowa za ga lakta jiki ne ta mutu ya tu duk gidan da mutuwa ta fada da zuwan ka ba sai an gaya maka ba za ka gano lalle mutuwa ta fada wannan gidan saboda komi zai tsaya za ka ga hira ta tsaya duk wasu harkoki sun tsaya harkokin kasuwanci da aka yi gidan za ka ga kowa ya rufe idan wasu motoci na akwai masu zirga-zirga za ka ga duk an aje wasu kuɗaɗe masu zirga-zirga duk sun tsaya yara masu dabarori kowa ya tsaya saboda hazimul lazzat mai yanki jin daɗi ta zo haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta mai tagaltarwa mai yanki jin daɗi ana cikin hidima ana harkoki da zaran mutuwa ta faɗo sai ga kowa ya yi fat kowa ya yi shiru kowa ya tsaya kowa laka jiki ne ta mutu kowa ya yi la'asar sai ga wani in ka gane tsammanin za ka yi za ka yi daga ran nan ba zai koma aikata laifi ba irin wanda ya karu irin wanda ya yi lis amma al'adar ɗan adam sai a ga gobe kamar ba shi ba ne to mutuwa musiba ce wadda duk inda ta faɗa musiba ta auku wannan wurin duk wanda wani nashi ya mutu an jarabe shi da musiba sai ta Allah ma cikin alkur'ani ya ambace ta musiba domin mutuwa musiba ce babba wadda duk wanda nashi ya mutu to yana cikin damuwa yana cikin alhini yana cikin bakin ciki abinda kawai ke ragewa shine sanin cewa Allah yake kaddarawa kuma shi ya kaddara sanin cewa ba mai iya hukuncin Allah ba mai iya mai da abin da Allah ya hukunta wannan shi zai sa sai mutum ya haƙuri sai ya shiru ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda musiba ta sama wani nashi ya mutu ya yi haƙuri ya bar ma Allah ya faɗi abin da Allah ya ce a faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi da baki kuma zuciya sai ta yadda cewa ya yadda wannan wane na da ya mutu daga Allah ne inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka wa mutuwa yayi hakuri wani nashi yan mutu in mace ta mijinta yan mutu in mijina matar ta mutu in da ne uban yan mutu ko uba ne dan shi yan mutu ko wani ɗan uwa na kusa ko na nesa manzo Allah yake yayi hakuri yayyata abin nan daga Allah ne yayyata hukuncin Allah ne ya sallama ma Allah to Allah zai ba shi lada kuma Allah zai maye mai gurbin wannan da ya rasa idan uba ne kan rasa kana ganin abinda wani ya tare mi, ban san daɗa ya za a yi ba in dai ka ban ma Allah sai Allah ya baka wata mahitar da ta hitar da yana da rai idan wani mai gidanka na ya rasu kana ganin to da ai yanzu wani tun da ya rasu yanzu da ban san wanda za a yi ba dan jarin da aka hannuna karbewa za a yi araba magara to ni yau ina zan shiga to in dai kayi wa da Allah ya ce kayi hankuri kayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai Allah ya baka wata mahitar da ta hitar da yana da rai idan mata ce mijin ta ya mutu haka kuma an gwada wannan an jarraba wannan ba wai labari bane ummu salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ta ji wannan hadisi sai mijinta ya rasu Abu Salma ta bi umarnin manzon Allah sai hakuri kuma ta faɗi wannan kalmar ta ce to ni kam lallai maganar manzon Allah kan manzon Allah ya faɗa abu Allah ya tabbata Kama ina ina dibin inda zan koma samun miji irin Abu Salma saboda sun yi zama na arziki zama na mutunci zama na jin daɗi wanda har a gari ana labarin irin zaman su zama na mutunci babu hada babu hada ɗaya tsakanin su har mutuwa ta raba su rannan tana nan zaune sai ga sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya aiko a yi magana da ita yana son ya aure ta ta ce lalle maganar manzon Allah ta tabbata wanda miji ne Abu Salma ya rasu yanzu Muhammadu Rasulullah ya aure shi lalle Allah ya ya nuna mata lalle Allah ya bata wanda ya fi mijin ta rasu duk duniya akwai wanda ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda ana alfahari da auren miji akwai matar da ya kamata ta yi alfahari kamar ta aure Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga Allah ya gangata mata wannan to kai ma yanzu idan ta faru ka ba ma Allah kai wannan duk yadda kake tunanin tasirin wannan wanda ya rasu gare ka in dai ka bar ma Allah kai hakuri Allah zai baka mafitar da tafi misalai suna nan zai yawa in ɗa ne kan rasa kana tunanin hidimar da wani kai min yaya za a yi in sake samun wani ɗa wanda ya kai shi to Allah yana da hanyoyi ko dai Allah ya faka ya baka wani ɗa wanda ya fi ko ya baka wata hanyar da tafi wannan duk abin da ya ka kare ma sai Allah ya buɗe ma wannan kofar wani wuri duka Allah yakan yi haka saboda haka cikin abin da ake so idan Allah ya jarrabe mutum da musiba ta mutuwar wani nashi to abu na farko shine yayi hakuri ya bar ma Allah kuma ya nemi lada a wurin Allah ya da cewa Allah shi ke da abi kuma shi ya karba wanda ya baka ajiya ya zo ya karbi ajiyar ni Allah yi nai. ai bai kamata ka gale shi ba na ce wani don Allah ajiye min kuɗin nan har rana kaza ranar na zuwa sai na ce ba ni ajiye da baka shi ne sai ka ce na rahi haka ba maganar laifi a ciki to rayukan mu duka ajiya ne Allah ya bamu ni Allah yin Allah in ya zo ya karbi abi ne da ya ga dama a nan da ya ya buta maran ka san da ya buta maran da shawarar ka aka yi kwabo nawa naka a ciki kawai samun kanka dai kai da rayuwa a cikin jikinka yaya aka yi Allah ya buta maran baka sani to ni Allah yin Allah idan ya karbi abi ne da ya ga dama saboda haka wannan abu na farko da ake so mutum ya zama wato ya yi la'akari da shi kenan ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa duk wanda wata musiba ta sama ta mutuwa ta mutuwar wani wanda wato yake so cikin yan uwansa ko abokin shi ko wani dan uwa ko wani abokin hulɗa Allah ya jarrabe shi da mutuwa to abu na farko da zai fara yi yadda ya bar ma Allah ya yi haƙuri kuma ya tuna cewa wanda ya ce wanda ya matan mai ya mutu kuma an yi haƙuri domin duk wanda zai mutu naka bai kai darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba so ka ji a ranka cewa wanda ya fi darajar wannan wanda ya mutu ya mutu kuma an yi hankuri shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk tasirin da kake gani na shi bai kai daraja annabi Muhammad ba kuma annabi Muhammad an rasa shi an yi hakuri ya rasu Allah ya karbi rainai sai duk wanda kan rasa bai kai wannan rashin ba manzo Allah ya duk wanda aka yi ma mutuwa to ya tuno da wannan sannan duk illar da kake ganin mutuwan nan ta yi ma da zahin da ka jiya ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin ciwon mutuwa ba saboda shi tun farko ne da ya taso cikin mutuwa ake masa ko da ya tashi dai bai san mahaifin shi ba ko ga hoto bai taba ganin ba don babu hoto kai kila naka mahaifin ko da baka san shi ba ka taba ganin ga hoto to shi ko ga hoto bai taba ganin mahaifin shi ba yana karami uwace ta su. bai ko gama shan nono ba bai ko isa yayi ba Allah ya kai ran uwa ba uwa ba uba an ci gaba da tahiya bayan Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da suke taimaka miki irin Abu dalib Allah ya an cire ne ana nan ana nan matar ta Khadija wanda yake jin sanyi gehenta Allah ya an ciranta ɗaya ne guda bakwai da ya haifa da ɗaiɗai da ɗaiɗai sai da Allah ya an su gaba ɗaya sai suka rasu guda kawai ya bari duniya yace Fadima ita ma bayan wata shida ta bi shi hatta jikoki ne wasu daga cikin jikoki ne da ɗaya ne suka haifa sai da suka mutu gaban idon shi a ce kenan in za ka rasa wani to ka tuna wanda ya fi ka daraja shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an yi mai rashin yayi hankuri sannan sai ka tuna cewa wani da Allah ya karbe a gidanmu ba kiyayya ce Allah ya gwada muna ba domin da kiyayya ce mutuwa da Allah bai ka an sarrai iyan annabi gaba ɗaya kafin mutuwa da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ɗaya guda bakwai da ya faru sai da Allah ya karɓi ransu banda ɗaya eh, Fadima ita kawai ta rayu bayan ya rike ta da wata shida a ce inda mutuwa kiyayya ce da kamata ya yi idan gidan annabi ba a mutuwa to amma don a nuna maka cewa idan wani naka ya mutu ba kiyayya ba ce ba kuma Allah ya jarabe ka da musibar ba ne don kawai ya jarabe ka da wani alakakai a'a jarrabawa ce kuma hanya ce ta samun aljanna kai ma Allah ya bude maka in ka gane idan ka yi haƙuri ka ban ma Allah ka yarda da hukuncin Allah wannan abin sai ya zama alkhairi gare ka ba wani mutum wanda muke so a rayuwar mu ta duniya ya fi mu ya fi kowa namu muna iya ba da kowa a kansa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun rasa shi muka yi haƙuri to wane ne kuma zai mutu yanzu wanda ba za a iya haƙuri ba babu shi wane ne ya kai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda rashin shi zai sa ka kasa daurewa ka kasa yi hakuri? wane ne amfanin shi ga duniya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya anshire ne kuma aka yi haƙuri balle ka kasa haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rayuwar ke zaman garanti take ga al'umma domin rayuwar annabi a cikin al'umma garanti ne Allah yana garantiyin al'umma da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jira daga dukkan musibobi da suka nuha duniya mu ba su faru ba sai bayan wucewa annabi sadda annabi na nan duniya tana da rage a wurin Allah sai sama a duk da al'ummar ta Allah bai halaka sai da ya halaka adawa da samudawa da sauran al'ummomin da suka gabata ba tare da cewa akwai masu sabo a cikin al'ummar amma saboda ragin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai yawa al'ummar sai da yawa sauran al'ummomi ba amma kuma duk da haka duk da wannan darajar da wannan kimar Allah ya karɓi ranta kuma aka yi hakuri aka ba zuciya hakuri saboda an san hukunci ne na Allah saboda haka duk wanda ya mutu komai girman sa gare ka abu na farko da ake so ka tuna da wannan wannan zai taimaka maka wurin ragewa da kuma rage zulumi da kuma yin saurin kamar da al'amarin nan zuwa ga Allah subhanahu dan uwa kamar da muka faɗa mutuwa musiba ce mutuwa musiba ce kuma hanya ce wadda Allah subhanahu ya tsara ga kowane mai rai ba wani mai rai wanda zai kubuta da gare ta kuma ba wanda ya san lokacin da zai mutu ba wanda ya san a ina zai mutu ba wanda ya san a wani yanayi zai mutu don haka kullum ka zama cikin shiri cikin aiki mai kyau kullum ka zama cikin shiri mutum nawa ne ya zo masallaci ana sujada kai goshi ne na ƙasa ya mutu mutum nawa ya je kasuwa ya bude shago ya zauna ya fara bada da kaya ya mutu mutum nawa ne yana zaune gidansa ya gama cin abinci bai ko wanke hannu ba ya mutu mutum nawa ne yana tuka mota aka zage rai rai ya mutu da yawa wasu hatsarurra da ke faruwa ko da mota ka faduwa direban an zare ran ya mutu da yawa wani faduwan mota direban ko da mota ta fadi babu rai hadarin da yana aiko Allah ya kaddara rayukan wasu za su mutu ta wannan sanadin amma wata faduwan mota ko da suka faruwa direban ajali na yayi an zare rai ne daidai yana tuki sai mota ta shiga daji ta fadi hawan su mutu tare da shi to nawa haka ta faru a ce kenan abin da ake so cikin maganin da mutum zai ɗauka na mutuwa shine kullum ya zama kakka yadda a sane ka inda bai kamata ba domin kana iya zuwa inda bai kamata ba in ka mutu kamar yadda wani ya mutu masallaci wani ya mutu kasuwa wani ya mutu ya je tewane kana iya zuwa wurin zina ka mutu kana zina kana iya zuwa wurin giya ka mutu riƙe da kwalbar giya kana iya zuwa wurin wani zalunci ka mutu wannan wurin kana iya zuwa inda Allah ya haramta ma ka je ka je wurin a yi daidai dama kwanan ka sun kare wurin a zo a ka. a ce kenan cikin abin da ya kamata mutum ya yi makansa duk inda ka diba ka gane wurin nan bai da kyau kar ka yadda ka sai duk aikin da ka diba ka gane bai da kyau kada ka aikata domin kana iya kana cikin aikata shi a mutu mutum nawa ya mutu yana zina to nawa aka samu wannan mutum yana zina a ɗauke rai ne mutum nawa aka samu yana shan giya ya mutu mutum nawa aka samu wurin gidan dambe ya faɗi ya mutu mutum nawa aka samu wurin tata a kashe shi ya mutu so nawa aka samu wannan kuma duk inda kan mutu duk yanayin da kan mutu to da shi aka tsammanin ka tashi ashe kowa na na kyauta na so a ce ya mutu wurin kwarai inda yake tsammanin ranar kiyama za a cikin masu irin wannan aikin da ya mutu ciki saboda haka yan uwa mutuwa musiba ce akwai bukatar kowa ya iya kokarinsa ga cewa ya kyautata alakarsa da ubangiji ya kuma yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so domin ya kwashe lafiya da Allah kuma ya zama duk da mutuwa za ta same shi ta same shi cikin shiri yasa sanin haka kasancewa mutuwa musiba Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta a cikin addinin musulunci idan mutum aka yi miki rashi wani nashi ya rasu musulmi cikin haƙƙin da yake da shi a su, shi ne su yi miki ta'aziyya su lalace shi su ba shi hakuri dama shi ne ma'anar ta'aziyya a yi amfani da wasu kalmomi da zai kwantar da hankalin mutum wane a cewa ne haka Allah ya kaddara to Allah ya gafarta miki Allah ya miki kaza Allah ya miki kaza ku kuma ku yi hakuri wannan abin hukunci ne na Allah a dai ma wa'azi takaitacce sai ga mutum ya samu natsuwar rai to inda wani naka zai mutu kowa ya kyale gaba wanda ya sai kuma za ka ji damuwa a ce wani naka ya mutu ko matarka ko babanka ko danka, a ce duk shi ku kowa bai ce ma wani a ce haka abu ya faru ba ya kake tunanin za ka ji to amma inda za a je wannan zuwan da ake yi ana baka hakuri ana tunatar da kai Allah yana da matukar amfani shi da sanan da nan dan lokaci sai ga mutum ya walwale shikenan yayi hakuri saboda an tunatar da shi abinda ya manta sannan sanin cewa idan musiba ta zo mutum yana iya mantawa da abubuwa idan mutuwa ta zo lokaci ko ka san abu kana iya mance saboda rauni na dan adam to akwai bukatar yan uwanka musulmi su je su baka hakuri su nuna maka Allah suna da kai ubangiji wannan yana daga cikin hikima da shari'a ta tanada na cewa wanda aka wa mutuwa a yi miki ta'aziyya saboda yana cikin haƙƙe da yake da shi ga yan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi alƙawari daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk wanda ɗan uwansa ya mutu ya je miki ta'aziya to Allah ya yi masa alƙawalin tanadi mai girma Allah zai sanya masa wata sutura ta kawa ta alharis ta zinari a ranar alkiyama duk wanda ɗan uwansa ko wani naki ya mutu ya je masa ta'aziyya to shi wanda ya je ta'aziyyar Allah zai sanya masa tufafi na kawa a filin alkiyama kenan a yin ta'aziyya abu ne mai kyau sannan musiba ce wadda tana iya samun kowa ba wani guda wanda ya kukuta da gare ta kamar da muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rasu har da jikokin shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbansa sai ga wani ɗan sako daga gidan diyarki Zainab ta zo da sauri cewa Zainab ta ce manzon Allah ya je maza maza yanzu gidanta saboda ga ɗanta can rashin lafiya ya yi tsanani ya kama alamar mutuwa sai manzon Allah ya ce ma ɗan saƙo ka je ka gaya mata ta yi haƙuri kuma ta nemi lada a wurin Allah ta yi haƙuri bayan ɗan sako ya je sai ya sake dawa ya ce ta ce a gaya maka manzon Allah tana son ka zo manzon Allah ya tashi tare da wasu daga cikin sahabbansa irin su Mu'adh bin Jabal yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je tare da su har gidanta da manzon Allah ya je tare da su da su Sa'ad bin Ubada sai ta miƙo ma manzon Allah wannan dan nata da rayuwarta tana zuwa tana dawowa manzon Allah saboda tausayin wannan yaron sai hawaye suka rika zubo masa suka rika zubo masa shine har <coughs> a <coughs> ma'azumin Jabal da yadda haka yake cewa ya manzan Allah ashe har kai kana irin wannan hawaye saboda mutuwa sai manzon Allah ya ce ai wannan hawayen da ka gani shine rahama ce wata rahama ce wadda Allah ya sanya a cikin zukatan bayansa kenan wannan ya halatta mana cewa ya nuna mana cewa idan mutum ya ga wani abin tausayi ko mutuwa wani dan uwan shi ko hali shiga wani yanayi na wani dan uwa ba da shi in yayi hawaye ko aka yi masa mutuwa ba da shi in yayi kuka irin na hawaye domin ga shi manzon Allah ya yi haka haka nan mutuwar ɗansa ibrahim ma haka ta faru lokacin da ya ga halin da ibrahim yake ciki na fitar rai manzo Allah sai aka yana hawaye aka tambaye shi yake cewa ai ko irin wannan kukan ba ne aka haramta ba kukan da aka haramta shine kuka na hargowa mutum ya kama wayo na mutu na lalace na gaban ƙasa irin wannan irin wanda mata ka yi to wannan shi kan haramun ne kuma Allah ya la'ani mai yin wannan to kaga wannan ya nuna a sai musiba ce tana samun kowa ga manzon Allah yana hawaye saboda mutuwar jikansa dan diyarsa Zainab yana rike ga hannunsa saboda haka mutuwa musiba ce wanda Allah yake jaraba bayansa da ita to abinda ake so idan Allah ya jarrabe wani bawa cikin bayansa to ƴan uwansa musulmi su je su yi masa ta'aziyya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta mana wannan idan sahabbansa aka yi musu rasuwa yana zuwa da kai ne ya musu ta'aziyya su ma sahabbai suna yi ma junansu ta'aziyya idan wani ya rasu cikin su sukan je su yi mishi ta'aziyya kuma sukan yi amfani da kalmomi na tausayawa ta'aziyya ba wani abu bace kawai ban hankuri ne da kuma lurasuwa da wa'azi da tunatarwa a gaya mutum kalmomi masu ɗaya da kewa irin wane to Allah ya gafarta ma wane Allah ya karbi ayyukansa Allah ya nufi kaza sai kuma Allah ya bada hakuri Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza kuma a yi haƙuri a bar ma Allah a nemi lada wurin Allah to haka ake son kalmomi a yi amfani da su na wurin ta'aziyya idan aka yi haka sai Allah ya baka lada kuma ka soke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tsakaninka da ɗan uwa musulmi kamar yadda imamun nawawi yake faɗa a cikin littafin sa al-azkar yake cewa ita ta'aziyya ɗaya da kewa ne ake yi zuwa ga ɗan uwa zuwa ga ɗan uwa ko mutum zai yi amfani da duk wata kalmar da ya san in dai bata saba ma shari'a ba wadda za ta taimaka wurin rage ma dan uwa da raɗaɗi na damuwa da yake ciki na mutuwar wanda ya matan mata to wannan shine abin da ake so haka nan kuma ta'ziyan nan ba ta da lokaci ke bantacce wanda ake cewa sai wannan lokacin ake ta'aziyya daga lokacin da aka binne mamaci to daga wannan lokacin ya halatta a je a yi ma ‘yan uwansa ta'aziyya kuma daga wannan lokaci har illa ma sha Allah duk sadda ka samu dama labari ya kai gare ka to ya halatta ka je ka gabatar da ka ga ɗan uwan wanda aka wa rasuwa sai dai yin ta cikin lokaci kuma ya fi sadda abin yake cikin tsanani da zahi damuwa take cikin tsananin damuwa to an fi son wannan lokaci a yi mutum ta'aziyya domin kamar da muka faɗa cikin hikimar ta'aziyya akwai ɗaya da kewa to a lokacin da mutum yake cikin tsananin zahin mutuwar to sannan ya dacewa a je a yi mata ta'aziyya sannan ta'aziyya ba ta da wani wuri ke keɓantacce inda ake cewa dole sai nan duk inda ka haɗu da wanda aka wa mutuwa ya halatta kai mishi ta'aziyya ko a kasuwa ne kila baka samu zuwa gida ba har kuka haɗu shago to ya halatta kai mai ta'aziyya ba ka cewa to ai ban wa wani ta'aziyya nan in ni mai nan ban kyauta ba bari in bari sai da ya koma gida a'a duk inda ka haɗu da shi ko a kan titi ne ko a kasuwa ne ko a wurin aiki ne ko a masallaci ne ko a gida ne ya halatta kai miki ta'aziyya kuma kai amfani da irin wayannan kalmomin da muka faɗa domin bebe masa kewa da halin da ya shiga ciki saboda haka ba wani wuri ke bantacce inda aka ce dole sai a nan ne iyalin mamaci za su zauna a musu ta'aziyya ya halatta su zauna a masallaci in kila haka yi musu duk wanda zai musu ta'aziyya ya zai musu ta'aziyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sha ai maka rasuwa ya zauna cikin masallaci ya koma gehe guda cikin alamar damuwa sahabbai su zo suna masa ta'aziyya ɗaya bayan ɗaya wannan ya halatta ko kuma a gidan mamacin idan aka in akwai maslaha ga zama gidan ba ya halatta a zauna a gidan mamacin a yi masa ta'aziyya duk wanda zai zo ya zo nan ya miki ta'aziyya sannan ana son duk wanda ya zo ya ta'aziyya to kada ya zauna hira kada ya zauna bata lokaci ya tafi, kawai ya tafi ya sauke na wanda Allah ya dora masa domin yin haka yana da illoli da yawa na farko dai yana sa a shiga wani littafi wani shahin da ba shi ne ya kawo ka ba in wannan ya zo ya taziya ya zauna shi wannan ya zo ya taziya ya zauna in ba a yi hankali ba nan gaba kaɗan sai kaga wurin ya koma wurin hira ko hirar siyasa ko hirar kasuwanci ila ma hadda cin sunan mutane ila ma hadda kazuha ga mutane kaga wannan illa ce saboda haka abin da ake so idan ka zo ta'aziyya to da ka gabatar da abin da ya kawo ka shikenan sai ka tashi shi ma wannan in ya zo ya gabatar da abin da ya kawo shi shi ma sai ya tashi kada a ɗauko surutai wanda ba su da alaƙa da wannan abin da ya kawo ka na ta'aziyar da ka zo sai ko in kila akwai wani bayani mai muhimmanci wanda kila za ka yi game da mamacin kila ka san wani wanda ke bin mamacin shi to ya halatta ka gaya ma yan uwan shi to wani ko ku binciki wani ina ganin akwai yan alaka tsakanin su ta dan shi wanda ni sani kun ban san cewa ya biya bashin ba amma ku bincike su domin in bai biya ba ku yi kokari ku biya miki ko ko na san yana bin wani shi domin da ni aka yi yarjejeniya ya shi naira kaza shi kuma lallai bai biya bashi mu don haka ku yi kokari ku ganki ku bincike da na a karbi wannan haƙƙin na magada wannan irin wannan bayani ne kaga wannan ba laifi ba labari ne mara kyau ba daga cikin illar haka kuma yana shagaltar da su wayanda aka wa mutuwar a kau da hankalinsu ga abin da ke su sai ga mutum ya zo wurin gaisuwar ta'aziyya sanakun su wayanda aka wa rasuwa ka bar su cikin abin da ke su sai ga wurin hadda gaddama wani lokaci ta kaure wurin ana gaddama wani lokaci ma hadda faɗa daga gaddama sai a kaiwa kaiwa kake kai din wallahi sai mun gwada muku ba ku isa ba wallahi ga karon ga sai mun kashe ku sai ga hirar siyasa ta kaure wurin ta'aziyya wannan ba daidai bane wannan shari'a ta haramta wannan sannan wannan kuma yana jawo kallafa masu wa'inda an kawa mutuwa a ɗora musu nauyin da Allah bai ɗora musu ba domin ka zo ka zauna wannan shi ma ya zo ya zauna wannan shi ma ya zo ya zauna jira a hita shinkafa kaga wannan ba daidai bane yanzu an mai da ma wuraren taziya kamar restaurant wurin cin abinci wani za a ga da zaran sha biyu ta buga yana wani zai kokari ta kama inda aka an san zuwa ya zaune ya tabbata ana kawo shinka haka ya azo ya cika ciki ne in an gama kuma ya tafi da ya ga gari ba ta sai ya kwasa so kuma ya zo ya zauna a haita tohiki, to kaga wannan shari'a ta haramta wannan domin su da an kawo mutuwa su an kace a kawo musu abinci idan aka yi rasuwa manzan Allah ya cewa kai ku yi abinci ko kai gidan wani saboda abin da ke shagaltar da su ya same su to ku yanzu kun kai ci kuka zo yi ga wannan an saba ma abin da manzon Allah ya karanta kuma wannan haramun da ke sai saboda haka cikin abin da illar zuwa a yi dandazo shine cewa za a za mu iyalan mamaci abin da Allah bai dora musu ba wani lokaci ma saboda jin nauyi su kuma ga mutane sun zo su sun sahi suna zaune ba zai yi a ce ba a haita shinkafa ba sai a ga cikin ɗan abin nan da mamaci ya bari dole a ɗiba don kada a ji kunya a ce ba a ba kowa ko ruwa ba yanzu har ta kai ga mutum idan ya zo wurin karɓar gaisuwa ba a ba shi lemu ba ko ruwa sai ka Allah ga busassar da aziya ni ake da ita wai busassar da aziya wai saboda ya sai ba a hidda shinkafa ba a hidda lemu ya sha ba ni ake da ga busassar da aziya duk abin da wani aje a ce kaza kaza kaza kaza to wa yake ka je ka zauna su kuma iyalan mamata su ma lokaci suke jawo wannan da an yi rasuwa sai ga an ɗauko kano fi da kujeri har da kushin kushin an aza kaga kamar sun yi inviting mutane ne su zo su zauna kuma Allah bai dora wannan ba in ba hankali sai a zo a ta maganganun da ba shi ne ya kamata a yi ba saboda haka wannan duka saba ma shari'a ne wannan mu sani haka kuma sai a gayyaci malamai idan lokaci kwana ta uku a ce sai an zo a yi addu'a uku sai an tara kuɗi sai ga mutum ya zo yana zage zage wai ya zo a zuwa a zuwa uku ba a bada komai ba wallahi ni ban dawa irin irin irin wanda addu'a ni aka yi irin wanda mutum sa addu'a mutum ya zo kaza kaza kaza kaza kaga wannan duka abu ne wanda ba haka shari'a ta tanada ba ba wani lokaci da an ka ce lokacin ruhi ta aziya ba zai ce bayan kwana uku za a yi mutum ruhewa wa ya ce a ruhe to dama buɗe take to ruhe wani za ka yi kana ne yanzu in ka ruhe wani bai da shi zai maka tariya to ruhe wani za ka yi wannan duka abubuwa ne wanda aka kirkiro da su wanda ma anzalallahu bi halin sultan saboda haka zaman ma malamai suna da maganganu a kansa isa malamai sun tafi da yawa akan cewa wasu ma suna ganin zaman makaruhi ne saboda ire-iren wa'inga abubuwa da zaman ke jawowa saboda haka yanzu da za ka bar wasiya ka in ka mutu kada a yi ma wannan zaman ya halatta ba ba ka da matsala in kuma iyalanka suka yi suka zauna a zo a masa ajiya kun ba matsala amma dai lalle a nisanci wa'annan kaɗan daga cikin abubuwan da muka ambata wayanda duka zama wurin karɓar gaisuwa ina jawo ire-iren wayannan abubuwa na fice kuke da sauran abubuwa da kuma canye dukiyar marayi marayi da aka ban ma dan abin da ya kamata a kai musu sai zama kina za a rika dahowa tukunya wata na ana jidda wata aza wata kamar inda aka bukin aure ko wani buki mai kama da haka saboda haka wannan duka ya kamata al'umma ai kokari a nisance shi yasa cikin magabata akwai da suke gani wannan zaman da ake yi da abinci da ake dahawa suna bi shi a cikin duka abinda ake cima anniyaha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wanda kuma hadisi kamar yadda aka samu asar daga abin nan wanda kuma wannan hadisin yana daga cikin abinda malamai suke kafa hujja da shi wanda asar da aka samu daga jarir bin abdullahi al-bajali yake cewa mun kasance muna lisafa ire-iren waɗannan abubuwan da muka ambata duka suna cikin niyaha a zo a zauna a dafa abinci a taru a mai da wuri wurin hira duk yana cikin niyaha da Allah subhanahu wataala da manzansa suka haramta haka nan cikin abubuwan da ba a so a wurin ta'aziyya wanda kuma irin wannan zaman da ake yi a yanzu kuma yana jawo shi koke koke ya ga mace mata ƴan uwa da za su zo wurin ta'aziyya saboda sun sun maida abin kamar kuɗi lahi a gama za ta baro gida sai ka zo dai-dai ruwan haku inda kuke zaune ka hanta cikin gida sai ta aza hanya eh, mun gaba ni mun lalace wai don a san ta tausaya ta yi kuka yanzu ma zamani ya kai hadda buki aka yi na kuka idan aka yi ma wata mutuwa za ta ta saye ki kuka ke ma an kai miki in ba sai kaje je wai wanti wanti yi mata kuka a ce wai ni ai mutuwa ba to sai min kuka ba wallahi ni na san tsakanin na da wanti har da adashi aka yi na kuka yanzu mata suke yi to kaga wannan duka haramun ne da yawa mata za su zo sai ka suna shara da yaya muhara su muhara daga nan ko bari mu ƙara gaba <laughs> to kaga abin ya zama ta almara wai muhara daga nan ko bari mu dan ƙara bari mu dan ƙara gaba bari mu kai da haka suna kai sai ka san barke da kuka wa yo yo wai don a san su ma sun taimaka wurin nasu kuka mata sun mai da abin kamar buki to duka wannan yana cikin abin da yake jawo haka wajibi ne sai an ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da aka mutu sai irin wannan kukan ba ba ni ba ta akwai masu yaƙi hayin ana habawanci sahurce ma Allah tana kai ku bari in kuka abin kuka cin min tana to hayin tana yasuwa ana habawanci ya hankuri wasu na ta kai ku bari sai kukanta ke yi kukanki abin kuka cin miki to kaga wannan duka haramun ne wasu suna yanke igar gashin kai suna yasuwa wasu suwa suna birkida kasa suna ganin Allah ya musu lahi don ya ɗauki ne. wannan ne ma'anar kawai to saboda haka yana cikin abin da shari'a duka ta haramta wannan yana daga cikin niyaha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ya la'ani mai wannan saboda haka ai kokari a nisance shi da dai sauran abubuwa da yawa musamman wayanda zamani ya kawo wayanda suna nan da yawa kusan bikin mutuwa in an yi shiga gida da taziya abin ba a cewa komai har dai an ka maka mai hannu da shuni na ya mutu sai da zuwa wurin ta'aziyya mai hali kana ganewa ta'aziyya talaka mara hali kana iya ganewa don da yawa mutum wani zai je ne kawai don a ganshi ko don wata manufa yanzu ma akwai ta ɗabi'a da an ka gano sai a gada an yi rasuwa ga gida an dawo da binne mamaci sai a yi ruhu cikin gidan mamaci ko ya faɗa cikin gida wannan haramun ne wani zuwa ɗaya na zai don ɗaya ga mata ne suke ikama wallahi da yawa wani zuwa ɗaya ga ya san yana da amarya ba ta wuce shekara biyu ba don haka ru ɗaya zai cikin gida ka iske babu ganin uwa babu zumin uwa babu na uba zai kai ka cikin gidan mamaci musamman nan birnin kiri wannan al'ada ta yi ƙarfi ana dawowa da kai mamaci sai ga an yi rusar jama'a sannan ku sannan ku kuma yana yana kalle kalle cikin gida shi akwai yana so ko kuma wani son da yake ga yanayin gidan wani yake wannan ba daidai bane me ya kai ka cikin gida mai gidan ya ina ruwanka akwai wata alaƙa da za ta kai kawo ba ta ta taziya don ni kana da wata alaƙa da ita ne wannan yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro musamman nan wannan yankin namu wannan al'ada ta yi ƙarfi kwarai sai ga gidan mutum ya zan kamar kasuwa kawai da mutum ya mutu sai a cikin guguwa cikin gida ne har ɗakunan mata ne wanda to Allah ya zai to ayi hankuri to ayi wannan ba daidai bane duka wannan haramun ne yan uwa ta'aziya kamar da muka ambata a takaice hakki ne wanda Allah ya sanya ga musulmi zuwa ga dan uwansa kuma har kafiri ana wa ta'aziyya malamai sun tafi akan cewa ko wanda kafiri aka wa mutuwa idan akwai alakar da ka sa kai mai taziya ya halatta kai mai ta'aziyya ila abokin aikin ka ne a ofis masu fitar da su ko wani dan uwanki a kila ka ne a shago a kasuwa ko dai abokin wata hulɗa ya halatta kai masa ta'aziyya kuma ba shi illa dai kalmomin da zaka amfani da su ba irin wanda zaka amfani ga musulmi bane kaka sai ka ce Allah ya gafarta mu in ka ce haka nan kai laifi ba ka ce to wani a ce wani ya rasu Allah ya gafarta mu in dai ka ce a to a ce san da ya rasu to sorry sorry ai yanzu kwanakin ga mutuwa dai akai wallahi abubuwan ga sunan ka dai amfani da wasu kalmomi waɗanda Allah ya kwanakin ga mutuwa da ya kai ko sai karanta na haka wani wani ya mutu jiya ma wani na nan makwabci na kaza ka irin dai nan manzo kai ta kewa wanke kuma ka ba shi hankuri to sori sorry ayi hankuri amma ba ka cewa Allah ya gafarta mai domin me akwai nafsi na alqur'ani karara Allah ya haramta a neman makafiri wanda ya mutu kafiri gafara to amma dai a takaice haƙƙi na mu'amala ya ba da dama ba da ka je kai masu tafiya yan uwa da ke lokaci na ta tafiya wannan dai shine takaitaccen abin da wannan hudu ba ta kunsa Allah ubangiji ya gafarta mu mamatan mu ya ba mu tsawa da imani ya gafarta mana zunuban mu ya sa dukkanin yan uwanmu da suka rasu tsohi da sabbi Allah ya gafarta musu Allah ya kyautata su Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare su Allah kuma ya karba musu kyawawan ayyukansu ya yafe musu su mu kuma da aka saura Allah ya samu gama lafiya ba mu ikon tsayi inda ya tsaye da mu da hannuwa akan abin da ya hane mu Allah ya ba mu zaman lafiya cikin ƙasar nan ya yi mana dukkan fitintinu. Inna alhamdulillah, na Ahmaduhu wa na Sa'inuhu wa na Sagafiru, wa na Uzu Billahi min shuru da amfusina, wa sayyi a'malina, man ya haɗihi Allah fala mudillala, wa man yuzilil fala hadiyala, wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharikala, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الإيمان إن الموت حق على كل إنسان كما قال جل شأنه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال جل من قائل إن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فمن أصابته مصيبة موت فمن أصابته مصيبة موت أحد من أحبته فليصبر وليحتسب الأجر من الله تعالى رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها وأعظم ما يتسلى به من أصيب بموت حبيبه كائنا من كان هو أن يتذكر أنه قد فقد من هو خيرا منه عاش من هو خير من عاش على ظهر الأرض وخير من مات فيها وخير من أظلته السماء وخير من حملته الأرض وهو أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين وهو محمد فداه أبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته به فإنها أعظم مصائب رواه الدارمي في سننه والطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع وإن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعزيه على مصيبة موت الأحباب وتعزية المسلم من أخيه المسلم على فقد بعض أهله أو أقاربه أو محبيه سنة مشروعة من حقوق الأخوة بالله لما في ذلك من المواساة وخير خواطر والتوافي بالحق والتوافي بالصبر وهي ثابتة في السنة فقد أذى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأذى أصحابه وأذى وأذى الصحابة بعضهم بعضا وهكذا فعل التابعون وتابعوهم ولا تزال هذه السنة باقية إلى يومنا هذا قال النووي في كتابه الأذكار واعلم أن التعزية هي التسلية هي التسليم وذكر ما يسلي صاحب الميت ويحين مصيبته ويخفف حزنه وهي مستهبة فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي داخلة أيضا في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهذا أحد أحسن ما يستدل به في التعزية انتهى كلامه رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من خلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته بدعوة إلى ابنها في الميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتهتسب وآلة الرسول أنها أقسمت ليأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام معه سعد بن فقام معه سعد, سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفئ فدفئ الصبي إليه ونفسه تكعم كأنها في السن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله فقال هو رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء والحديث متفق عليه وأما صيغة التعزية فتحصل بكل لفظ يصدر المصاب على مصيبته مثل قول أعظم الله أجركم أو قوله غفر الله لميتكم أو اثمر واحتسب أو غير ذلك مما تعارف الناس عليه فالأمر واسع قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ويؤديهم بما يظن أنه يسليهم ويخفف من من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه أو يستحضره فقلت وذلك كقوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بعجل مسمى فلتصبر ولتحتسب قال وإلا فبما يتيسر له من الكلام الحسن الذي يفتك الغرر ولا يخالف الشرع انتهى كلامه رحمه الله وأما وقت التعزية فقال شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في فتاوى إسلامية وليس لها وقت مخصص ولا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين الدفن وبعده والمبادرة, والمبادرة بها أفضل في حال الشدة في, في حال شدة المصيبة وتجوز بعض وتجوز وتجوز بعضهم وقال بأنها تجوز حتى بعد ثلاثة أيام من موت الميت لعدم الدليل على التحديث أما مكان التعزية فقد أفتى رحمه الله تعالى وغيره من علماء أهل السنة أن التعزية لا يخص لها مكان محدد فتجوز التعزية في بيت الميت أو في المسجد أو في الشارع أو بمكان عمل فأينما وجدت من أصابته المصيبة فذلك فلك أن تؤذيه فيه أما الجلوس لها فقد ذهب الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية إلى منع الجلوس الذي اعتاد عليه الناس بأذى والذي يؤدي إلى مفاسد عدة منها تكليف أهل الميت بما لم يكلفهم الله ومنها صرف أهل الميت عما يهمهم من شأن ميتهم بالحديث في المجلس عن أمور لاهية ومنها ما يحدث في بعضها من البدع والمنكرات مثل المياه والأدعية غير مشروعة وغير ذلك من المنكرات ولذلك صرح بعض العلماء بتحريم هذه العادة وأقوى ما استدل به في ذلك حديث أثر جرير بن عبد الله البجلي قال كنا قال كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وسنعة الطعام بعد دفنه من النياحة والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه غير واحد ومن الأدلة على ذلك أن هذا من الأمر الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي في كتابه المجموع الشرح المهذب أما الجلوس للتعزية فنس الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن فمن صادفهم أزاهم فلا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها انتهى كلامه رحمه الله وقال أبو بكر القرطوشي من فقهاء المالكية قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة مكروهة فأما إن قعد في بيته أو في المسجد أو في المسجد أو في المسجد مهزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وأزاه الناس انتهى كلامه رحمه الله قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار عند شرحه لحديث جرير يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من من التشديد عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من وشغلهم مع ما هم فيه وما فيه من مخالفة السنة لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم انتهى كلامه رحمه الله ويجوز تعزية الكفار عند كثير من الأئمة السلف والخلف ويدخل ذلك في أموم الأمر بالعدل لهم والبر إليهم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إلا أنه لا يدعى لميتهم بالمغفرة والرحمة أو الجنة بقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وإنما يدعو لهم بما يناسب بما يناسب حالهم بحثهم على الصبر ومواساتهم وتذكيرهم بأن هذه سنة الله تعالى في خلقه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم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 وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إن كانوا مبتلين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعل آخر كلا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا إلى الله